Wallahi kwabo na ba zai ciwon. Hajiya, wai yanzu kina da tabbacin wanda ya da wannan kuɗin ne? A, ah, ni nake tabbaci mana ƙarya zan yi amin sata? A, ah! ban san miliyoyi nawa na ajiya cikin ɗaki. An gana fara fasa kwai, an zo an yake kuɗin biredin mutane. Ina lillahi wa ina ilaihi an sarauta ni an wulakanta ni. Ina yake kai kai da kai. Ina yake wallahi ba zan ne kake wallahi ke ke me ke mana me yasa na ka ne ne an kwashe mu zata da tsimi na an kwashe mu wannan Allah yana da matsala wallahi yana da matsala shi yi kai na wallahi tallahi na san ko barawan ah? eh, waye waye ki fada wannan ne za ta zuba in ke ce ki fada mu jibki ban za mu jibki obi wannan ne waye mace ce ko namiji ko kuma wannan wannan ce ta kwafe mu bayani haka ne mana baba da iyaye na ba waye haka da iyayen sa to eh? eh wannan ne ko wannan ne ko a an wannan din ne wannan DJ ne ki magana wanda san fitina na ga yayi shiru baya magana ce

gaya mana giya mu da muka dama giya illa ce gaskiyar musulunci kai da kudin mutane kake zuwa ka sha giya haka na da ce kai kalle mu nan kan yi asara haihuwarka dama giya illa ce gaskiyar musulunci kai da kudin mutane kake zuwa ka sha giya haka na da ce kai kalle mu nan kan yi haihuwarka da haihuwarka gara barinka bari ya magana bari ya magana sake shi ya za a sake shi don ya gudu ba. A'a, an da magana ne. Muna majiya karfi zai gudu. Ina na. Eh? Everybody kai, holy. Kai, saurare nan kalle ni. Ina kuɗi na da kasata jiya. Waye, waye na sata. Jiya kuɗin ki kuma. Duk mutumin da ya ce ni na sata kuɗi na gidan nan. Na tattaro unguwa. Eh? da zzb yawa eh, Ba CTV ba ko ka gaba ne. Kai who told you who who said? Wai. Ina gaya Ni kake so dai ka a fakance. Eh, na ji kana ka tattaro CTV da hotuwar da waye. Zagi na zaka kuma a gidana. Daga haya. Kai, why, why, why this guy? Kai, sai gudu ba. Eh? Ko ne shi ba zai ba ya riga ya zo nan. Eh, Ko ne ba zai gudu ba ya riga ya zo nan. Morning, sir. Me wannan taron? Wannan this is a lawful a lawful assembly. Ta wai za ku yi? Ah, ah, what's wrong? Gashi nan, gashi nan. Gashi nan. Hmm. Ai dole. Na problem ai. Na matsala. Na ka jaraba gida. Kuma shi ne ya yanzu muke shirin tafiya Eh, waye ma ta kike lokacin shi wanda shi ba zargi muke ba gaya mana akai simple an gaya mana cewa ki mana sata Allah bai ta gaya mana ya cinikin shayi na gaba daya an ɗebe to yanzu dole mai complain ranka ya dade dole dole mai complain ranka ya dade ina son a rubuta shi a rubuta kuma dokai wallahi sai sun zan ranka ya dade ina da magana ni kayan kidana da su na dogara su ne madogarata su ne madafata su ne ta an riga an ɗauke mun yanzu iya zan yi da raina ka riga ka san rayuwa ranka ya daɗe duk wanda bai ajiye ba ya shiga uku ya hmm. dala kuwa saurara ina zuwa ina so a gaya min waye ya ga sanda ake satar simple to waye ya ga ah, yarinyar ai ba wata bace eh. dije kazama ce ita ce ita ta faɗa ina take kai kazama kai kazama gol kazama ba biya bai dije kazama kai kai kazama a'a ah, kai shiga mata kai kai ba ma haka ba bace a'a ah, dije kazama to ni a fito fito ya zo kazama ga mutum sai ka dakin wanda ba ka ba ai ba hali na bane ai ka take mu kuma kamar mai shari'a amma ka kai kana abin nan ko da zaman kanta take yar bariki ce amma ba a ce namiji shiga ɗakin mace ba. Mai hankali tana da yawan zubar da majina.